jama'a assalamu alaikum ga takaitattun labaran duniya da kuma wasanni daga nan bbc a taron majalisar ɗinkin duniya shugabannin afirka sun buƙaci duniya da ta taimaka musu wajen daƙile sauyin yanayi da samun wato ƙarin allurar rigakafin corona da kuma ƙara zuba jari a cikin nahiyar gwamnatin afirka ta kudu da kuma wasu wato masu yi wa 'yan yawon bude ido jagora a ƙasar sun fusata game da shawarar da birtaniya ta ɗauka na barin ƙasar a cikin jerin ƙasashen da suke da haɗarin shiga saboda corona. a wani taron majalisar ɗinkin duniya shugabannin afirka sun yi roƙon da a taimaka musu akan matsalar sauyin yanayi sannan a sami daidaito wajen rarraba allurar rigakafi ta corona tare da neman a ƙara zuba jari domin ƙarfafa tattalin arzikin afirka bayan annobar baya ga wannan kuma a taron manyan ƙasashen duniya sun kuma gudanar da wata muhawara game da zaman lafiya da kuma tsaron ƙasashen duniya wanda babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya jagoranta antonio guterres ya ce ana rasa damar da ake da ita cikin sauri akan kwararan matakan da za a dauka domin daƙile sauyin yanayi it is clear A fili take cewa sauyin yanayi da rashin kula da muhalli na haifar da haɗari idan akwai ƙarancin matakan tunkarar wannan kuma aka dogara matuƙa kan albarkatun ƙasa da abubuwan inganta rayuwa da ke raguwa irin su ruwa da ƙasa mai dausayi to ƙorafe-ƙorafe da tashin hankali za su iya barkewa. Hakan zai ƙara janyo cikas ga ƙoƙarin yin rigakafin rikici da ɗorewar zaman lafiya. wasu manyan birane a fadin duniya dai na fama da yanayin zafin da ke karuwa wanda kuma ka iya janyo matsalolin da ke da alaka da numfashi da kuma gajiya da kuma wasu larurorin masu nasaba da zafi saboda haka nemo bakin zaren wannan matsala da ke ƙara kunno kai na da mahimmanci a kowane mataki a pakistan wani mutum na bada tasa gudunmuwar wajen dasa itatuwa ga rahoton fauziya kabir tukur karachi gida ga mutum fiye da miliyan sha shida kuma ɗaya daga cikin birane mafi girma kuma mafi zafi a duniya mazauna cikinsa kuma na shan wuya Khurshid Kadri uwa ce mai 'ya'ya biyar da ke fama da tsananin zafi babu wata hanyar da za ta iya samun na'urar sanyaya waje Shekara ta talatin da biyar a karaci, da zafi sosai yanzu ba haka zafin yake ba a baya. A shekarar 2015 sai da zafin ya kai makin digiri Celsius 45 mutum 1,200 ne suka mutu daga rashin ruwa a jikinsu da wata lalurar da ke da nasaba da zafin sannan kuma a bana yanayin ya sake kaiwa kusan na wancan lokacin nan a tsakiyar birnin karachi yana da wuya ka iya tsayawa a kan titi karfe sha ɗaya ne kawai na safiya yanzu amma ranar duka take kuma jama'ar da ke garin na ƙara sa zafin yana muni wani ɗan kasuwa shahzad kureshi na tunanin yana da mafita ta sanyaya birnin baki ɗayansa shine na samar da wani daji a cikinsa. Na yi mafarkin za mu iya canza makomar karaci idan muka cika garin da dazuzzuka a cikin shekaru uku hakan zai sa yanayin garin ya canza. Wannan shine dajin farko da Shahzad ya samar a cikin birnin. A shekaru ukun da suka wuce wannan waje cike yake da tilin shara amma ka kalle shi yanzu akwai bishiyoyi fiye da dubu. sannan a nan yanayin na da sanyi fiye da sauran bangarorin birnin. Ban sani ba ko ka lura da yawan tsuntsayen da ke nan, za ka yi ta jin kukansu akai-akai, ba a ga haka ba a shekaru da dama. Amma wani tasiri shuka bishiyoyi zai yi wajen yaƙi da sauyin yanayi a nan, da kuma a wasu bangarorin na duniya. An ba da shawarar a riƙa samar da daji a cikin gari a duniya. ina tunanin kalubalen shine a ƙara samar da su bana tunanin cewa akwai waɗanda suke ƙin hakan yanzu mutane sun fahimci yana da muhimmanci amma shahzad na buƙatar tallafin kuɗi daga hukumomi domin samar da ƙarin dazuzzuka a cikin birnin ya yi ta ganawa da jami'an gwamnati akan wannan batu kuma daga ƙarshe ya samu bayani mai daɗin ji fantastic ya soma aikin samar da wani sabon dajin. Nakan yi farin ciki idan na kalli wannan wajen. Wuri ne da za a ci amfaninsa a nan gaba. Wuri ne mai kyau sosai. Za mu soma shuka a nan ba tare da bata lokaci ba. Da ikon Allah za a soma. Wani ƙoƙarin mutum ɗaya kenan a fafutukar da kowa ke yi na sanyaya duniya. to shugaban kasar afirka ta kudu cyril ramaphosa ya yi allah wadai da kasashe masu arziki saboda sai allurar rigakafin corona suna kuma ɓoye su yayin da suka gaza wajen taimakawa kasashe matalauta a lokacin annobar a wani jawabi dai wanda aka naɗa ga taron majalisar ɗinkin duniyar ya buƙaci shugabannin duniya da su tabbatar da cewa ana rarraba rigakafin corona daidai wa daida sannan kuma a cire dukkanin wani 'yancin wato mallakar fasahar su domin baiwa kasashe masu karancin kudaden shiga damar samar da nasu allurar rigakafin. It is on humanity that Wannan babban laifi ne duniya ta aikata cewa kasashe masu arziki sun saye sama da kashi 82 cikin 100 na allurar rigakafin da ke akwai a duniyar yayin da kasashe masu karamin karfi suka tashi da kasa da kashi 1 cikin 100 muddin ba mu magance wannan cikin gaggawa ba to kuwa za a daɗe ana fama da annobar kuma sababbin nau'in cutar za su bayyana su kuma bazu. To dubban masu zanga-zanga ne kuma suka shiga wani gangami a babban birnin kasar Mali na Bamako bayan da shugabannin rikon kwariyar kasar suka bayyana cewa suna tattaunawa tare da kamfanin sojin hayar kasar Rasha na Wagner. Masu zanga-zangar na goyon bayan gwamnatin rikon kwariyar kasar wacce ke shan matsin lamba daga Faransa da kuma kungiyar ECOWAS na ta gudanar da zabuka a watan Fabrairu. sannan kuma ta janye maganar haɗin kai tare da kamfanin wagner gwamnatin afirka ta kudu ta ce shawarar da birtaniya ta yanke na barin kasar cikin jerin kasashen da suke da haɗarin shiga saboda corona ta dogara ne akan kuskuren kimiyya an yanke shawarar ce saboda damuwar da ake nunawa game da wani nau'in cutar corona na beta amma masana kimiyya sun ce nau'in cutar ba shi da yawa yayin da aka yi wa mutum sama da miliyan goma sha biyar rigakafi yanzu haka afirka ta kudin sannan kuma kakar da 'yan yawon bude ido suka fi ziyartar kasar ke gabatowa hukumomi na nuna kaguwarsu na sake bude kasar ga masu ziyara ga rahoton haruna ibrahim kakangi shiga dazuzzukan afirka a mota domin ganin namun jeji na ɗaya daga cikin abubuwa da yawa da masu yawon bude ido 'yan kasashen waje ke yi yayin da suke ziyartar afirka ta kudu to amma 'yan birtaniya na fuskantar wahalar zuwa can saboda har yanzu tana cikin jerin kasashen da birtaniya ta haramta saboda corona dole duk ɗan birtaniya da ya dawo gida bayan ya ziyarci afirka ta kudin ya keɓe kansa tsawon kwana goma a otel shi kuma zai biya kuɗin zaman hakan ya sa afirka ta kudin ta da tsadar zuwa uh, abin takaici ne sosai to amma muna fatan gwamnatinmu za ta iya magana da birtaniya saboda daga can ne muke samun kasuwa kuma ba ma son masu hulɗa da mu su kashe kuɗaɗensu da suka wuce kima ministar yawon buɗe ido lindiwe sisulu ta ce tana kamun kafa sosai don Birtaniya ta sauya matsayi. Uh, Mun yi imani da cewa ba a duba lamarin yadda ya kamata ba. Muna da kyakkyawan fatan za mu iya shawo kan 'yan Birtaniya da cewa ba ma musu barazana. Ba ma tsammanin cewa nazarin kimiyyar da suka yi ɗaya yake da namu. A matsayin martani ga sukar da ake ta yi, ofishin jakadancin Birtaniya ya ce, Afirka ta kudu na cikin jerin kasashen da har yanzu ake sa wa takunkumi ne, saboda har yanzu Birtaniyar tana da damuwa game da nau'in beta na corona, ganin yadda kwayar cutar ke iya bijirewar ga kafi iri-iri. To sai dai hukumomin lafiya a Afirka ta kudin sun ce wannan hujjar ba ta da tushe. Babu alamar hujjar tasu tana da makama. Babu haske game da dalilin da ya sa suka yanke shawarar. idan an dubi shirye-shiryen afirka ta kudu da wannan zagayen annobar nesa ba kusa ba ta dara kasashe da yawa waɗanda birtaniya ta ba da izinin ziyarta kafin annobar corona kusan 'yan birtaniya rabin miliyan ne suka je yawon shakatawa a afirka ta kudin ganin cewa ana gab da shiga tsakiyar lokacin yawon bude idan ma'aikatar kula da shi ta kagara ta ga irin wannan adadin mutanen sun sake kai ziyara afirka ta kudin